biyo bayan kalaman gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya ga hukumar Hizba kan yadda ayyukan hukumar suke gudana yanzu haka dai waɗannan kalamai sun yamutsa hazan da harsi da suka kai ga tafiyar ruwa da kujerar kwamandan Hizba Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda ya bayyana da murabus ɗinsa a wannan kujera a wannan safiya. Fataccen malamin addinin Musulunci a Kano, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, ya murabus daga mukaminsa na shugaban hukumar Hizba a jihar. Murabus ɗin malamin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da gwamnan jihar Kano, Alhaji Abba Kabiru Yusuf, ya nuna damuwarsa ƙarara a fili kan salon da hukumar Hizba ke bi wajen yaƙi da masu aikata baɗala a jihar Kano. A wani faifan bidiyo mai tsawon kusan mintuna uku, Sheikh Daurawa ya wallafa a shafinsa na Facebook, malamin ya bayyana cewa kalaman gwamnan sun kashe masa gwiwa matuƙa. kuma a dan haka ya ajiye mukaminsa na jagorantar hukumar Hizba ta Kano. Daurawa ya ce, Mun yi iyakacin ƙoƙarinmu domin yin abin da ya kamata, to amma ina mai baiwa gwamna haƙuri bisa fushi da yi da maganganun da ya faɗa, kuma ina roƙon ya yi min afuwa. Na soka daga wannan mukami da ya bani na shugaban hukumar Hizba. A 'yan kwanakin da suka gabata ne, Hizba ta kama shahararriyar 'yar TikTok ɗin nan, Birja Ibrahim Kunya, bisa zargin aikata baɗala a jihar Kano, lamarin da hukumar ta ce ke lalata tarbiyyar matasa. Hukumar ta kuma aika ta zuwa kotu, wadda kuma ta tura ta gidan gyaran hali bayan an aika ta gidan gyaran halin ne, kuma aka wayi gari da labarin sakinta daga kurkukun. abin da ya yi ta tayar da kura a tsakanin al'ummar jihar Kano, inda wasu ke ganin da hannun gwamnati a sakin nata. zargin da gwamnatin ta musanta a lokacin a yanzu dai murja kunya na asibitin masu lalurar kwakwalwa bisa umarnin kotu domin gwada lafiyar kwakwalwarta kotun ta ce 'yar tiktok din za ta yi wata uku a can Kusan dai wannan batu ya yamutsa hazo a jihar Kano inda mutane ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su wasu ke kalubalantar kalaman na gwamnan Kano da cewa yin hakan tamkar yayo ita hukumar ta Hizba zani a kasuwa ne. sai dai kuma a hannu guda wasu daga cikin al'ummar kanan ke faɗin gyara gwamnan ya yi hukumar ta hizba kan yadda suke gudanar da ayyukansu